أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو أصبر عشرين دبقوا جوات شوال hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1416 wanda ya daidai da 16 ga watan march 1996 bayani muke so mu yi dangane da addinin musulunci da Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da shi menene addinin musulunci menene rassan shi sa'annan waɗanne abubuwa ne zaka iya yi ta hanyar su ka shiga addinin musulunci in ka shiga addinin musulunci menene zai tsare imaninka menene zai sa ka samu Allah ya rinka karɓar ayyukanka saboda akidarka ta gyaru sa'annan kuma menene zaka ya zo ya warware wannan musulunci naka yadda ko ka bautawa Allah Allah ba zai karbi ibada ka ba a nan duniya a ranar kiyama kuma ya saka ka auta ka tabbata a ciki sa'annan da bayani akan tsoratar da mutane game da shirka da kuma saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama don kasancewa shirka saboda muninta tsuntsu wannan da yake musulmi bawan Allah cikin fadawan annabin Allah annabi Sulaiman da ya je ya gano ana shirka a wata ƙasar sai kishi ya kama shi sai da ya zo ya kawo wa annabin shi labari ya ce wajattuha wa qaumaha yasjuduna lishamsi ya ce na same ta wannan sarauniya da ita da mutanen garinta ba sa bautar Allah baki ɗaya bautar rana suke yi shedan ya kange su daga bautawa Allah tsuntsu sai da ya kishi da ya ga ana sabawa wani ana saba ana sabawa Allah ana bin wani sai da tsuntsu ya kishin wannan dan menene ba za mu kishi akan shirka ba ba za mu kishi akan bid'o'i waɗanda ake yi wa Allah ake yi kuma a cikin addinin Allah ba to shi yasa wajibi ne daga cikin al'amuran da yafi wajaba a basu muhimmanci shine mas'ala ta aqida aqidatu tauhid duk sa'an da aka ce aqida darasi ne wanda yake da faɗi za a tattauna abin da ya shafi tauhidi game da Allah za a tattauna abin da ya shafi shirka da ake wa Allah za a shafi duk wasu ibadoji da duk wasu addinai na ƙarya waɗanda suka wuce ko waɗanda ake yin su ko waɗanda suka kirkiro a zamani abin da ake nufi da darasin aƙida kenan ma'ana yana tattaunawa akan bin Allah akan tauhidi da saba wa Allah akan shirka wato darasi ne wanda ya tattaro wannan amma duk sanda aka ce tauhidi darasin tauhidi to ana nufin wani darasi ne wanda ya ɗayantu da bayani akan ɗayantakar Allah shi kaɗai bambancin tauhidi da shirka kenan don haka tauhidi reshe ne na cikin aqida aqida fanni ne wanda yake karantar da kai bayani akan ainihin wato irin imani da kuma irin yadda addinai suke baki ɗaya na duniya to shi yasa wajibi ne ya zama muna da kishi muna da kula akan al'amuran da suka shafi aqida ta ainihin tauhidi don haka sai ka fahimta da cewa Allah maɗaukakin sarki ya ce inna dina inda Allahil Islam addini dai kaɗai karɓaɗɗe a wurin Allah shine addinin musulunci sa'an nan a cikin wata aya kuma sai ya ce wa man yabtaghi ghairal islami dinan wanda ya kama wata hanya ya bi wadda ba ta musulunci ba falan yuqbala minhu ba za a karɓi wannan addini ba ba za a amsa mishi wannan hanya da ya bi ba wa huwa a nan duniya kenan wa huwa shi wannan mutumi halin da zai kasance fil akhirati a ranar lahira min al yana daga cikin ainihin waɗanda suka yi asara waɗanda suka taɓe waɗanda za su shiga wuta kuma in sun shiga su dawwama a cikin ta saboda haka musulunci shine kadai addini a nan duniya Allah shi kadai ya yarda da shi dukkan annabawa kowanne zai mutu sai ka ji yana jan kunnen mabiyan shi da 'ya'yan shi cewa wani addini za ku yi bayan bani annabi yaquba Allah ya ce am kuntum shuhada iz habara yaquba al mautu iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahima wa isma'ila wa ishaq ibrahima wa isma'ila wa ishaqa sai suka ce ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimuna abin da zamu bauta ya zo zai mutu ne sai tara su ya ce ‘ya'yana in na mutu me za ku bautawa wa za ku bi sai suka ce ai zan bautawa Allahn da kai ka bautawa Allahn da iyayenka da kakanninka suka bautawa annabi Ibrahim da annabi Ismail da annabi Ishaqa Allahn da suka bautawa shi za mu bautawa kuma mu musulmi ne mun miƙa wuya ga Allah annabi Ibrahim abin da ya addu'a kenan rabbana waja'alna muslimaini laka Allah ka sa mu zama ainihin musulmi gare ka wa min zurriyatina ummatan muslimatan haka daga cikin zurriyar mu malaman tafsiri suka ce sahihiyar magana wannan min ba tab'idiyya bace sila ce li ta'kidil kalam ma'ana wa min zurriyatina ummatan muslimatan laka Allah ka sanya zurriyar mu su ma su zama al'umma waɗanda suke yi maka addinin musulunci annabi yusufa da ya zo ƙarshen rayuwar shi sai ce rabbi kad ataitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin annabi suleiman annabi yusufa da yazo karshe me yake cewa ya Allah madaukakin sarki ka bani mulki da sarauta ka sanar da ni fassarar mafarki Allah kai ka halicci sammai kai ka halicci kassai Allah ka ɗauki raina ina musulmi a nan duniya kenan a ranar alkiyama ka haɗa ni da mutanen kirki dukkan annabawa baki ɗaya in ka bi su ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya addinin musulunci suke yi mun fahimci wannan da kyau to don haka in ba addinin musulunci kai ba kowane ne kai har duniya ta tashi Allah ba zai baka lada ba a ranar a cikin kabari kuma addinin musulunci za a tambaye ka ba za a tambaye ka sunan kungiyar ka ba ba za a tambaye ka sunan ɗarikar ka ba ba za a tambaye ka sunan marhaba ka ba ba za a tambaye ka kabilar ka ba ba za a tambaye ka garin ku ba ba za a tambaye ka kai dan gidan wane ne gidan ku gidan malanta ne ko na sarauta ko gidan masu kuɗi ɗan kasuwa ne gidan ku ko ma'aikatan gwamnati ko manoma duk waɗannan tambayoyin ba za a yi maka ba za a tambaye ka ne menene addinin ka amsa kadai da zaka samu ka haye ita ce ka ce musulunci duk kungiyar da ka kira duk mazhabar da ka kira duk dariƙar da ka kira duk kabilar da ka kira wuta zaka tafi kai tsaye kuma ka dawwama cikin ta kenan har abada mun fahimci wannan da kyau ko saboda haka wannan shimfiɗa ce muke dan ka fahimci cewa musulunci din da ake magana shine kawai abin da zaka yi shi Allah ya biya ka a nan duniya ranar kiyama ya saka ka aljanna shine abin da za ka yi alfahari da shi ba sunan kungiya ba ba sunan ɗariƙa ba ba sunan mazhaba ba to har Allah ya kawo mu yanzu wani irin zamani da ya lalace ba za a yadda da musuluncinka ba sai ka nassaba kanka ga wata kungiya ko wata ɗariƙa ko wata mazhaba ma'ana sai da waigi sai ka ɗan kara wani abu tukuna wai sannan za a yadda da kai mun gane wannan ko sa'annan kuma kullu hizbin bima ladaihim farihun abin da kowace kungiya ta tasa shi ya dame ta abin da kowace ɗariƙa ta tasa shi ya dame ta abin da kowace mazhaba ta tasa shi ya dame ta kowaɗanne ƙabilu abin da suka tasa a gaba shi ne ya dame su baki ɗaya an watsar da addinin musulunci an jefar da shi can bayan baya to shi yasa aka waye gari aka faɗa halin da ake ciki to sai ka sani da cewa shi addinin musulunci da ake magana addinin musulunci yana kan matakai uku ne ma'ana matakala matakala ta addinin musulunci guda uku ne na farko shi kanshi addinin musuluncin shine matakala ita ce matakala ta farko da zaka fara takawa sannan matakala ta biyu shine imani matakala ta uku wadda ita ce ta ƙarshe ita ce al-ihsan kyautata ibada ga Allah to sai mu dawo mu bibi waɗannan ɗaya bayan ɗaya musulunci menene musulunci shi musulunci shine ka miƙa wuya baki ɗaya ga duk abin da Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta maka ba tare da jayayya ba ba tare da jin kaikayi a zuciya ba kuma a bisa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi a takaice abin da ake nufi da musulunci kenan mun gane wannan da kyau ko to shi musulunci ɗin nan ya ainihin yana da rukunai guda biyar waɗanda su ne dirakun shi a kansu ya kafu idan babu su addinin musulunci babu shi idan akwai su addinin musulunci ya tabbata sai kai kokarin ka tsare shi da izinin Allah idan aka samu ɗaya daga ciki sun ƙasa cikin biyar ɗin nan musuluncin ka yana ƙasa ko kuma ma ya rushe abu na farko cikin rukunan musulunci shine ka shaida babu abun bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai bai da abokin tarayya duk sanda aka ce ka shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kaɗai bai da abokin tarayya ana nufin ka ɗayanta Allah a cikin abubuwa guda uku ka ɗayanta Allah a wajen sifat ɗin shi ma'ana Allah yana da wasu sifofi Allah yana da wasu sunaye waɗanda waɗannan siffofi da waɗannan sunaye Allah kaɗai ne ya ɗayantu da su babu wanda ya cancanci irin su babu wanda ya kamata ba wanda ya halatta a siffanta shi da wata siffa irin wannan ko a kira shi da wani suna daga cikin sunayen nan na Allah sunayen Allah kuma ba wai casa'in da tara ba ne kawai hadisi sahihi ya zo cikin abu dauda da cikin bukhari da muslim hadisi sahihi wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah yana da sunaye casa'in da tara wanda ya kiyaye waɗannan sunaye Allah zai saka shi a aljanna sai a fahimci ma'anar wannan hadisi daga cikin sunayen Allah waɗanda shi kaɗai ya san iyakarsu waɗannan casa'in da tara su ne in ka kiyaye su to ga sakamakonka shine aljanna amma ba cewa aka yi su ne farko su ne ƙarshe ba casa'in da tara kawai a cewa Allah yana da sunaye casa'in da tara ma'ana daga cikin sunayen shi akwai wasu casa'in da tara in ka kiyaye waɗannan za ka shiga aljanna sauran ko baka kiyaye su ba ba komai kenan me ake nufi da kiyayewa ma'ana waɗannan ne aka kafa wata ƙa'ida da wani sharaɗi a kansu to waɗannan casa'in da tara Allah maɗaukakin sarki ya bayyana wasu a cikin alƙur'ani Allah maɗaukakin sarki ya bayyana ainihin wasu a bisa harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisai sahihai to sai ka tsaya a nan kar ka ƙara malamai da suka bibiya suka bibiya har yanzu malamai ba su iya zakulo 99 din nan tsaf a cikin alkur'ani da sunna sahihiya ba wannan ya tsamo 70 da kaza wannan ya tsamo 80 da kaza abinda iya malamai suka tsaya kenan ka karanta littafin alqawaidul musna alqawaidul musla fi asma'illahi wa sifatihil ula na ash-shaykh Usaimin Muhammad Salih al-Usaimin wannan ɗaya daga cikin limaman hurumin Makka ne mun gane wannan da kyau ko sa'an da arrisalatul hamawiyya da arrisalatul tadammuriyya in ka karanta waɗannan littafai da littafin taisirul azizul hamid da littafin fatihul majid za ka fahimci abin da muka faɗi yanzu to sai aka samu wata riwaya wadda ta zo daga al'imamu tirmidhi wannan riwaya ta bayyana waɗannan sunaye casa'in da tara aka ke samun wata daga bai in ba na manta ba su ma sun bayyana casa'in da tara ɗin amma casa'in da tara riwayar nan ta tirmizi bai daidai da casa'in da taran da imam al-tirmizi ya kawo ba al ya kawo waɗannan riwayoyi guda biyu da na tirmizi ɗin da na bai ɗin gaba ɗayansu riwayoyi ne waɗanda suka ba'ifai akwai nakara a ciki munkarai ne ba su inganta ba dama bangarori na hadisi da'ifi ya karkasu iri-iri akwai munkari akwai shazi akwai mutarbi akwai maudu'i duk bangare ne na da'ifi sai dai wannan a ce yafi rauni yafi lalacewa da makamantansu to wannan riwaya munkara ce shi yasa ba daidai bane ku zo kuna koyar da waɗannan yara waɗannan lafuzza din Allahu Ar-Rahmanu har zuwa ƙarshe ba cewa muka yi ba kyau a kira Allah Ar-Rahmanu ba ku rinka fahimtar mu da kyau abinda muka ce tunda hadisi bai inganta ba akan haka in kuka karantar da yara to kun shiga cikin waɗanda kuka kashe wa musulunci kyalle shi ta hanyar kawo hadisai waɗanda ba su inganta ba sai a yi ƙoƙari a gano waɗanda suka inganta ɗin sai a karantar da su ɗin shikenan sun isa sauran dan annabi a cikin hadisi yana cewa ya Allah ina roƙonka da duk wani suna naka wanda ka saukar da shi a cikin littafinka ko kuma kai kaɗai kaɗayantu da sanin wannan sunan wannan riwaya imamu ahmad ya ruwaito ta sahihiya ce ashe akwai wasu sunaye waɗanda Allah kaɗai ya kaɗaitu da sanin su bai bayyana su ba an fahimci wannan da kyau to shi yasa duk abin da bai zo a cikin hadisi sahihi ko ainihin wato abin nan qur'ani ba dangane da siffa ko sunan Allah bai halatta a danganta gare shi ba muna bayani akan takaitaccen bayani dangane da wannan riwaya wadda ake juro waɗannan sunayen ba su inganta ba don haka sai a kokarin a binciki waɗanda suka inganta din duk sanda kake da bukata sai ka daga hannu ka roki Allah Allah ya ce walillahi asmaul husna fad'uhu biha sai ka ainihin yabe shi kai mai kirari da waɗannan sunaye sai ka ce ya Allah dan waɗannan sunaye naka ka bani kaza kullum muna gaya mutane yadda ake tawassuli ba wai sai ka daga a karanta Fatiha da kul wallahu sai a shafa shafawar ita kanta bid'a ce don ji hadisai da suka zo akan haka dukkan su da'ifai ne abu dauda da ya ruwaito su ya sa sanda ya rade su baki daya mun gane wannan da kyau to haka imamu tirmidhi ya ruwaito su duk da'ifan hadisai ne to sai aka samu matsala shafawar bid'a yadda ake tawassulin kuma bai inganta ba don yadda ya kamata a yi tawassuli din a sunna in aka ce a karanta fatiha da alam na shara in aka karanta sai a ɗaga hannu ya Allah maɗaukakin sarki don wannan karatu da muka yi Allah ka kawo mana bukata kaza Allah ka zaunar da su lafiya Allah ka biya wa suwana bukata Allah ka sa albarka a kaza haka ake tawassuli kenan da wannan abin da aka yi amma an gama karanta kuma su an shafa bid'a alal bid'a kenan al bid'atu alal bid'a mun gane wannan da kyau ko Allah baya karban aikin mubtadi'i ka karanta littafin a ainihin kitabul iman na Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi mun gane wannan da kyau to abin duk sanda aka ce ka ɗayanta Allah ka ɗayanta Allah wajen siffofin Allah da sunayen shi kashi na farko kenan kashi na biyu ka ɗayanta Allah a cikin ayyukan Allah ɗin da ya yi duk aikin da Allah ne ya yi to ka ɗayanta Allah akan cewa shi kaɗai ya yi wannan aikin babu wani wanda yake da tarayya da Allah a wajen wannan aiki balle a samu wani wanda yake shi kaɗai ya yi wannan aikin mun gane wannan shi ake kira tauhidin rububiyya duk ayyukan da Allah ya kadaita shi akan su cewa shi kadai yayi sannan sai na uku shine tauhidul uluhiyya duk ayyukan ka kai kuma da zaka yi wa Allah din ka dayanta Allah a cikin ayyukan naka kar ka saka wani a ciki Allah kadai zaka yi wa waɗannan su ne abin da ake nufi da ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu duk sanda aka ce wahdahu la sharika lahu din nan a wajen rububiyyar shi wahdahu la sharika lahu ne a wajen uluhiyyar shi wahdahu la sharika lahu ne a wajen al asma'u was sifat wahdahu la sharika lahu ne mun gane wannan da kyau ko to wannan shine tauhidul tauhidi na aqida yadda ya karkasu dangane da Allah madaukakin sarki da ake cewa ka kadaita kenan kullum da ake cewa ka kadaita Allah Allah bai da abokin tarayya me ake nufi bai da abokin tarayya wajen sunayen shi da sifofin shi Allah bai da abokin tarayya wajen ayyukan shi Allah bai da abokin tarayya wajen ayyukan da kai bawa za ka yi mishi sai kuma ɓangare na kalmar shahada ɗin na biyu shine wa ashhadu anna muhammadan anna muhammadan rasulullah kuma ina shaidawa lallai muhammad bawan Allah ne ko manzon Allah ne ko shahadatu anna muhammadan rasulullah da shaida da cewa muhammad manzon Allah ne ma'ana annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama shine annabin Allah shine manzon Allah tun daga zamanin shi babu wani ba za a sake samun wani ba annabi isa in ya dawo a ƙarshen duniya zai zo a matsayin shi na annabi isa manzon allah sannan kuma bawan allah a ƙarƙashin dokar da annabi ya zo da ita zai yi aiki wannan bai rage daraja shi ba ya ƙara mai daraja ne duk sanda annabi isa ya dawo ƙarshen duniya zai yi aiki a ƙarƙashin shari'a annabi wannan ba wai ya kwaɗe shi daga halin manzancin shi ba wannan bai rushe manzancin annabi ba dan dama can annabi isa annabi ne ba sabon annabi bane balle a ce ya rushe kasancewa annabi Muhammad annabi sannan wannan bai rage daraja annabi Isa ba saboda mai saboda dama ya zo ne yana aiki a ƙarƙashin dokar annabin manzon da ya fi shi daraja a wurin Allah dan haka ba baya ya ci ba gaba ma ya ƙara ci mun gane wannan ko to yadda kasancewa Allah wahdahu la sharika lahu ne a wajen waɗancan abubuwa da muka faɗi guda uku to kasancewa manzon Allah ma wahdahu la sharika lahu ne fil ittiba'i wajen biyayya gare shi shi kadai ake bi ba a hadawa da wani duk wanda ka hada da shi kowane ne ko saidina abubakar ga maganar annabi ga ta abubakar ta saba ka ce za ka hada ka dau wannan ka dau wannan shikenan ka rushe kasancewar shahada da kai cewa manzon Allah shi manzon Allah ne an fahimci wannan da kyau ko saboda haka wannan shine ainihin rukuni na farko na addinin musulunci mutum ya shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma ya shaida cewa lallai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ne sannan na biyu sai tsayar da sallah tsayar da sallah din nan akan lokacinta kuma kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da sallar nafila da sallar farilla da kowace irin sallah annabi ya bayyana yadda take ya bayyana adadin raka'o'inta dan haka duk sanda kai kari akan haka kaya abin da ake kira bid'a har sallolin nafila akwai sallolin nafila fa waɗanda suke da ka'ida jama'a akwai sallar nafilar da in kai ta ta wuce ka'ida shikenan ka rusa tsarin da manzon Allah ya zo da shi kayi bid'a mai bid'a kuma Allah bai karban aikin shi sayyidatuna Aisha Allah ya kara mata yarda ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance ko a watan azumi ko ba a watan azumi ba baya wuce raka'a goma sha ɗaya duk wanda ya sha uku ko ya ashirin ko ya talatin ko talatin da shida ko arba'in ya yi bid'a dan me dan ya saba wa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake duk wani hadisi da kaga ya ce raka'a ashirin daga annabi ne ko daga umar ko daga wani sahabi ne wannan hadisi ba'isi ne munkari ne al-amir sanani cikin subul salam yace bai halatta ai aiki da shi ba al-imam shafi'i yace bai halatta ai aiki da shi ba mun gane wannan da kyau ko sai a dawo sha uku duk wani hadisi da kaga ya ce raka'a goma sha uku wannan hadisi ɗayan abu biyu ko dai hadisin ya zo a dunkule to an samu hadisin da ya fassara shi wani hadisin zai zo ya ce sha uku biyu daga cikin sha uku raka'at alfajir kaga an dawo kan sha ɗaya ɗin kenan dan raka'at alfajir sallah ce wadda ake bayan alfajir ya bullo sha ɗaya ya zama qiyamul laili kenan ko kuma in ka ganshi sha uku yayi shiru to akwai shizubi a cikin shi dan akwai hadisin da yake ya ce sha uku ɗin kuma yayi shiru sai aka samu akwai shizubi a cikin shi wanda ya zo ta hanyar hisham ne sai ka karanta littafin salatu tarawih na Sheikh Muhammad Nasiru Din Al-Albani za ka samu bayani akan haka da littafin shi Qiyamu Ramadan shi yasa sallah ta dare tana da ka'idarta amma wajen yawa amma wajen karanci to an samu wani lokacin annabi yana ɗaya wani lokacin uku wani lokacin biyar wani lokacin bakwai wani lokacin tara mafi yawanci shine sha ɗaya baya wuce nan kuma babu ƙasa da raka'a ɗaya ai babu rabin raka'a mun gane wannan da kyau ko haka salloli na wuni annabi ya kawo ka'ida ya ce wanda ya salloli raka'o'i goma sha biyu a wuni ɗaya Allah zai gina mishi ainihin gida a aljanna waɗannan salloli bayan kaza raka'a kaza bayan kafin kaza raka'a kaza sai ka kiyaye su in ka kiyaye su sannan za ka samu wannan darajar in ka wargaza su daga wannan tsarin kai wa kanka asarar wannan daraja ɗin an fahimci wannan da kyau jama'a wannan kenan sannan dangane da al'amarin da ya shafi ita kanta yadda ake sallah ɗin annabi ya bayyana yadda ake salloli biyar ya bayyana yadda ake sallar idi sallar roƙon ruwa sallar kisewar rana duk abin da ya shafi wata sallah sallar gawa ce kowace iri annabi ya bayyana sai kuma ya ce sallu kama ra'aitu muni usalli ku yi sallah yadda kuka ga ne don haka duk wanda ya sallah ba irin ta annabi ba ya yi aikin banza ya kamata kowa ya fahimci wannan wanda duk bai yi sallah irin ta annabi ba kwata-kwata bai taɓa bautawa Allah ta hanyar sallah ba kenan baki ɗaya sai ranar da ya fara sallah irin ta annabi sallallahu alaihi wasallam an sauƙaƙe maka hanya kar kai munafunci kar kai girman kai kar kai hikidu kar kai hasada ka je ka ɗauki littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallama min takbiri ila taslimi ka annaka taraha na ash-shaykh Muhammad Nasiruddin Al-Albani Abu Abdurrahman duk baki ɗayan abin da ya shafi siffar sallah annabi an kawo shi da hadisai sahihai a ilmance cikin tsoron Allah aka bayyana in kai girman kai kai za ka cuci kanka kai ne kai asara Qurayshawa da suka yi girman kai suka yi hasada su suka yi asara Abu Lahabi da ya girman kai ya kankantar da annabi ya rena shi yana ganin ɗansu ne waye asara shi ya asara mun fahimci wannan da kyau shi yasa atta a Sheikh Abdulaziz bin Abdullahi bin Baz sai da aka hira da shi a cikin fatawa da ake yi na ainihin gidan rediyo na ummul qur'an gidan rediyo na iza'atul qur'an karim iza'atul qur'an karim na al-mamlakatul arabiyyah saudiya na riyadh sai da ya tattauna yayi bayani yace wannan littafi na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallama na albani ba a taba rubuta littafi kamar shi ba ba a a yanzu kuma babu wani littafi kamar shi wanda ya bayani akan sallar annabi sallallahu alaihi wasallama tare da cewa bin bas sa'an albani ne amma kaga babu hasada shi ma ai yana da littafi kaifiyatu salatin nabi amma bai soke na wancan dan nashe kasuwa ba a'a tunda duk gaskiya aka tabbatar to a tabbatar da gaskiya mana gaskiya in ta tabbata dole a tabbatar da ita in ba haka ba ta tabbatar da kanta dan rana in ta fito ko ka kare ta ba za ta karu ba ko da tafi ko da kwando ko da menene ka kare ta ba ta ba ta karuwa mun gane wannan da kyau ko to wajibi a binciki yaya annabi ya sallah sannan ai irinta sannan sai zakka shine rukuni na uku wajibi ne a binciki annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya sauka mai da alkur'ani an ce ayi zakka zakka din nan yaya ake yin ta menene ake wa zakka menene ba a wa zakka nawa ne za a yi wa zakka din in ya kai nisabi kaza mikidari kaza ne menene za a bayar daga cikin kaza din nan wajen kuɗi wajen hatsi wajen duk abin da ya shafi baki ɗaya annabi ya bayyana abin da Allah ya saukar mishi babu abin da ya rage duk sanda aka zo ana rigima za a yi wa kaza zakka ko ba za a yi wa kaza zakka ba nawa ne zai isa zakka nawa ne ba zai isa ba baki ɗaya an watsar da shiryar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita ne wanda duk ya watsar da shiryar da annabi ya zo da ita har abada ya wa kanshi asara mun gane wannan ko haka Allah madaukakin sarki yace yace fa in tawallaw fa inna ma hum fi shiqaq in suka bada baya suka ƙi binka su suka yi asara su ne matsiyata sai Allah ya ce fasa yakfikahumullah Allah zai isar maka game da duk makircin da suke maka Allah zai tsare ka wa huwa samiul alim Allah yana ji kuma yana gani yana sanar da abin da ake maka mun fahimci wannan da kyau dan haka sai a je a binciki yaya annabi ya zakka zakka farilla kenan zakat zakatul fitri yaya annabi ya yi ta a je a bincika yaushe annabi ya ce a fitar da ita yaushe ne in ka fitar da ita bate ba yaushe ne in ka fitar da ita lokaci yayi yaushe ne ya halatta ka fitar da ita dangan suwa ake fitarwa menene ake fitarwa daga wani irin abinci duk annabi yana da ta cewa akai sai aka watsar da wannan me zai hana a fada hayaniya an gane fama haraman yuhuda li hadi muhammadi walasta tarahu qari'an sinna nadimi ai duk wanda ya shiryu da shirya annabi ba za ka taba ganin shi ya tsufa ya furfure cikin tagumi da bakin ciki ba Allah ya kiyaye to sannan sai azumi azumi annabi sallallahu alaihi wasallama yayi bayani sai a bincika azumi din nan rukuni ne na musulunci yaya annabi ya azumin farilla yaya ya na tsawuki wannan azumi ne ake yin shi kaza yaushe ake daukan niyya yaushe ne ya halatta dau niyya azumi na farilla yaushe ne bai halatta ba yaushe ake daukan na nafila a iya daukan shi da rana a iya daukan shi da daddare duk baki ɗaya annabi yayi bayani a wannan akwai abin da ake yi in an zo yin buɗe baki da me ya kamata a buɗe baki yaya ake yin buɗe baki duk sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani akan haka abin da ya shafi sahur abin da ya shafi azumin farilla na tatawu'i wajibi ne sai an binciki wannan to azumi shine daga cikin ainihin shika-shikai kimshikai rukunan musulunci guda biyar shine na hudu sai kuma hajji ai dangane da abin da ya shafi azumi ga littafi nan Abdulhamid da shi da Salimul Hillali sun rubuta sifatu saumin nabi sallallahu alaihi wasallama almajiran nasiruddin albani su kuma suka rubuta littafi suna sifanta maka yadda annabi ya azumi dan menene aka watsar da waɗannan abubuwan duk fatawar da zaka ɗauka ba za ta wuce darajar fatawar da ta zo daga annabi ko daga sahabban shi ba akwai matsaloli da dama waɗanda da a ce mutane sun cire hasada da ƙiyayya sun karanta wannan littafi za a samu sauƙi a kansu ba sauƙi ake so ba ba sauki ake so ba sauki din nan da ake nema shi ya ja mutane suke cewa duk abin da ka so ka iya ɗauka cikin maganganun malamai tare da cewa wannan maganar ba daidai ba ce mun fahimci wannan to amma saukin da ake nema sai ka fahimci me sauki wai abin da mutane suka saba to in ba haka ba a cikin wannan littafi fatawa tana nan daga habarul umma abdullahi bin abbas da ya zo fassara wa alal ladina yutiqunahu fidyatun fidyatun miskin sai ce matar da take shayarwa fidyatu ta'ami miskin matar da take shayarwa ba za ta iya ci azumi ba saboda tana shayar da ɗanta nono ko matar da take da ciki cikin ya hana ta yin azumi ya ce duk waɗannan babu ramuwa a kansu lokacin da wannan larura ta gushe musu sai su ainihin kawai shikenan su ci gaba da harkarsu idan ciyarwan ne duk da aka kai azumi ɗaya sai ta rinka ainihin bayar da sadaka ta rinka ciyarwa in ba ta samu dama ba daga baya sai ta ainihin bayar da ciyarwa ɗin lokacin da ta samu hali ma'ana azumi talatin ko ashirin da tara duk bata samu dama yi ba saboda me saboda ga ciki tana da shi yana wahalar da idan tana azumi amma in ba ta azumi ba za ta ji wahala ba ga ɗa tana shayarwa matukar tana shayar da wannan ɗa za a samu ainihin tangarɗa dangane da yara nono ba zai zo ba ya za a yi sai ta ci abinci bayan sallafa babu ramuwa a kanta sai ta ciyar da miskinai gwargwadon azuminta azuminta goma sha tara ne ba ta yi ba talatin ne guda ko nawa ne sai ta kirga gwargwadon haka gwargwadon miskinan sai ta ciyar wannan ba sauki ba ne daga sahabin annabi ya zo duk wata fatawa da zaka samu baki ɗaya an yi ta ne bayan shekara ɗari biyar da suka wuce don me ka watsar da wannan bayan afwan bayan shekara ɗari uku na farkon musulunci waɗannan da annabi ya ce khairul quruni karni duk fatawar da zaka samu sabanin wannan ga daga inda ta zo kuma wannan magana tana nan an yi ishara a cikin askari a kanta to ya aka watsar da waɗannan abubuwan ku karanta wannan littafin ku daina sauraron waɗannan miyagun malamai ne suke cewa karka kar an ce littafi siffar sallar annabi siffar azumin annabi ya hana ka karanta wannan littafin ina shi ina bambancin shi da tijjani duk ɗaya ne fa wallahi tallahi babu bambanci tijjani ya hana karatun qur'ani da hadisi malamin ka ya hana ka karatun littafin da ake siffanta sallar annabi a bisa hadisi me bambanci duk ba ɗariƙa ba ce kawai ɗariƙa ce fa ta sake sawo fatar akuya ce ta kura ce ta sa fatar akuya fa ta shigo fa shi yasa in baka yi hankali ba imaninka yana cikin haɗari in baka mutu cikin tijjaniya ba ka mutu cikin ahawa'iyya eh ɗariƙa san zuciya kenan mun gane wannan to sai abin da ya shafi alhaj haji shine rukuni na biyar cikin rukunan musulunci hajji shi ma farilla ne aikin hajji din annabi ya yi shi malamai sun ruwaito mana shi yadda aka yi shi su Jabir ibn Abdullahi cikin sahabbai su Aisha su Abdullahi ibn Umar da su Aliyu da sauran sahabbai duk sun ruwaito mana yadda annabi ya aikin hajji dan me aka watsar aka zo ana shan wahala a cikin aikin hajji hajjin annabi babu wahala a cikin ta baki daya duk abin da aka zo aka cewa annabi ya manzan Allah kaza ya kamata in yi kafin in yi kaza amma gashi na yi kaza ban yi kaza ba me ya kamata sai annabi ya ce tafi kai wannan yanzu babu komai annabi tun daga tun daga fitowar shi Madina har komawa shi Madina sai da sahabbai suka ruwaito mana ka karanta sahih Muslim ka karanta sahih Bukhari ka karanta hajjatun nabi wannan littafin shi ma na Albani duk baki ɗaya sai da aka zo aka yi bayani akan sifatu hajjin nabi sallallahu alaihi wasallama jamil zaini yayi sannan hajjatun nabi sallallahu alaihi wasallama kamar rawaha jabir ibn abdullahi duk ga sunan an rubuta dangane da hajjin annabi dan me aka watsar aka je aka kama wasu abubuwa waɗanda zaka je aikin hajji kai ta shan wahala an fahimci wannan da kyau ko jama'a dan haka hajji farilla ne amma Allah ba zai karba aikin hajji ka ba sai kai irin na annabi don shi ma ana tafiya aikin hajji yana cewa khuzu anni manasikakum ku koyi aikin hajjin ku daga gare ni wani ya yi aikin hajji cikin su tun kafin a haifi annabi sanda annabi yake faɗin wannan maganar akwai ɗan shekara casa'in ɗan shekara casa'in a zamanin annabi annabi yana da shekara sittin da uku don a wannan shekarar ya rasu ɗan shekara casa'in bai isa aikin hajji ba sun yi tun abinsa a jahiliya zai nuna musu ne amma duk wata doka ta jahiliya annabi ya soke ta duk a watsar da dokar jahiliya ma dokokin annabawa ma baki ɗaya alƙur'ani ya zo ya soke su da addinin annabi dan haka aikin hajji duk da suka yi a jahiliya sun yi aikin banza sun yi guje-gujen iska duk wanda ke son lada zai zo ya aikin hajji irin yadda annabi ya zo da shi in ba haka ba kwata-kwata ka je ka soke raƙumi a iska to dan me waɗanda suka yi hajji a jahiliya Allah bai karɓa aikin hajjin su ba dan me za a sake dawo da jahiliya yanzu cikin musulunci ya aikin hajji Allah ya karɓa dan haka kowa ya je bincike yaya ake aikin hajji matukar za ka tafi aikin hajji yana daga cikin fardu aina a kanka ka je ka bincike ya ake aikin hajji kuma ya ake aikin hajji ba littafin fiqh ba za ka je ka ɗauka ba fa a'a littafin hadisi za ka je ka ɗauka in ba haka ba to addinin ka irin na ɗan ɗariƙa ne littafin hadisi a karanta maka daga annabi to sannan daga bayan ka gama sai a da abu littafin fiqh sai a ga ƙarin bayani amma kar ka tashi koyan addini ka fara da maganar wani ka watsar da ta annabi shikenan ka gama hallaka sai ka fara da ta Allah ta annabi sannan to sai a biyo maganganun malaman fiqh suna zama ƙarin bayani ne ga na annabi amma in suka kawo wata sabuwar shari'a sai a ce Allah ya ji kansu amma na annabi ne abun bi an fahimci wannan da kyau ko wannan ba a cuci malaman fiqh ba ba a nakasa darajar su ba a'a an ɗaukaka darajar su ne amma duk sanda ka kama maganganun su ka saki na Allah ko na annabi shikenan ka gama hallaka Allah ya kiyaye don haka dole ne a je a bincike yaya annabi aikin hajji to wannan abubuwan guda biyar su ne abin da ake kira rukunai na musulunci idan ka shige musulunci da baki gaɓoɓinka suka ɗabbaka waɗannan abubuwa sallah azumi zakka da hajji zakka da hajji da azumi ma'ana wanda ya samu damar yin su don zakka sai kana da hali hajji sai kana da hali to waɗannan abubuwan duk wanda ya samu damar yin su wannan shine musulmi duk abin da ya hau kan musulmi ya hau kan shi duk abin da ya shafi musulmi ya shafe shi abin duk da ya danganta ga musulmi ya danganta gare shi abin duk da musulmi suke wajibi ne shi ma yayi mataki na farko kenan na addinin musulunci shine musuluncin kanshi to waɗannan abubuwan gaba ɗayansu ayyuka ne waɗanda yake na zahiri babu baɗini a cikinsu babu wanda za ka yi ainihin sai ya bayyana kalmar shahada sai an ji ka faɗe ta sallah sai an ga kayi zakka azumi hajji duk baki ɗaya gaɓoɓinka ne za su aikata a aikace don haka wannan shine abin da ake kira mataki na farko al-islam mataki na biyu na addinin musulunci shine al-iman imani menene imani shine ka yadda da Allah maɗaukakin sarki ka yadda da mala'ikun shi ka yadda da littattafan shi ka yadda da manzannin shi ka yadda da ranar lahira sannan kuma ka yadda da duk abin da yake faruwa na kaddara mai daɗi ko mara daɗi na alheri ne ko na sharri waɗannan abubuwa guda shida su ne abin da ake kira al'iman ma'ana na farko ka yadda da Allah Allah ɗaya ne kuma akwai shi kuma yana nan tinka tinka tuntuni haka dama al'amarin yake kuma haka zai kasance har abada babu ran da zai gushe kuma babu wanda yake da wannan sifar dan haka huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bi kulli shay'in qadir alim mun gane wannan dole ka yadda da Allah kaɗai yake da wannan sifar kar ka ɗauki aƙida shi'a sun ɗauki aƙida dangane da wannan sifan sun baiwa aliyu duk wanda yake da littafin rijalul kashi littafi ne na shi'a a ciki suke cewa sayyidina ali huwa al-awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bi kulli shay'in alim wai sayyidina ali wannan muqamin na rabbul alamin suka cire sunan Allah suka jona wa aliyu yana nan cikin littafin rijalul kashi mun gane wannan to Allah abin da ake nufi ka yadda da shi shine ka yadda akwai shi kuma wajen tabbatar da Allah ɗin ka tabbatar da cewa akwai Allah da kalmomin da Allah ya tabbatar da kanshi kamar waɗannan da muka faɗi huwal awwalu wal akhiru karka ce alwujudu mun gane wannan karka ce alqadimu ko kuma ka sifanta shi da ijad kar kuma ka sifanta shi da kidamu duk wadda ka sifanta Allah daga cikin waɗannan sifofin ka faɗa cikin kuskure in kuma akan ganganci ne an nuna maka ba daidai bane ka ci gaba da sifanta Allah da alwujudu ka zama kafiri Allah ba shine alwujudu ba halittu su ne alwujud su ne samammu fararru mun gane su ne kuma alkadim daɗaɗɗu don me za a waye gari an an taɓa wayar gari ba su amma sun zo sun daɗe a duniya bai halatta a sifanta Allah a ce alkadimu ba da daɗe mun gane da ɗaɗɗan sarki ɗin nan da ake cewa wannan kalma ce ta kafirci alwujudu samuwa ba ga Allah ba balle a ce wajibatun lillahi ta'ala a a ƙarya ne Allah al'awwal yake ba alwujudu ba mun gane wannan da kyau sannan imani da mala'iku ya shigo cikin alif lam min zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi imani da gaibu dole ka yadda cewa akwai mala'iku din nan duk da baka taba ganin su ba in kai baka taba ganin su ba duk abin da kake takama da shi ilimi ne ko hankali ne ko wayau ko dabara ko me kake takama da shi an samu waɗanda suke sun fika kuma sun ga mala'iku din sahabban annabi sun fika ilimi sun fika tsoron Allah sun fika komai amma sun ga mala'iku a ranar da aka yakin badar a cikin siffofinsu na mala'iku annabi ya ga mala'ika jibrilu sau biyu Allah ya ce wala qad ra'ahu nazlatan ukhra inda siratul muntaha inda jannatul ma'awa ya taba ganin shi a nan duniya karo na biyu kuma ya gan shi a ainihin can a siratul muntaha inda ya je ya ajiye shi da ya juyo sai ya shiga surar shi ta mala'iku annabi ya waiga haka sai ya ga mala'ika jibril a cikin surar shi shine Allah ya ce wala qad ra'ahu nazlatan ukhra annabi ya taba ganin shi karo na biyu inda sirratul muntaha anan mala'ika jibril ake nufi ba Allah ba annabi bai taba ganin Allah ba shi da kanshi wannan ita ce aqida salafiyya ta ahli sunna duk wani hadisi da zaka samu daga ibnu abbas ko daga aisha daga hisham ko daga urwa baki ɗaya wannan hadisi munkari ne ko kuma shazi bai inganta cewa annabi ya ga Allah ba bai taba ganin shi ba abu zar ya tambaye cewa ranar da kai mai iraji ko kaga Allah ya ce an na ra'aituhu yaya zan yi in ganshi ya ce nurar ra'aitu na dai ga wani haske a wurin an fahimci wannan dangane da abin da ya shafi imani da Allah da mala'iku kenan a takaice sai kuma alkutub ka yadda da dukkan littattafan Allah baki daya at-taura injila suhufu ibrahim wa musa da duk wani littafi na Allah ka yadda da shi a yadda Allah ya saukar da shi sa'annan har alqur'ani wajibi ka yadda da shi baki daya yadda da waɗancan littattafai shine ka yi imani Allah ne ya saukar da su kuma gaskiya ne sannan yana daga cikin yadda da waɗannan littafai ka yadda kuma an shafe su duk wanda bai yadda an shafe attaura ko injila ko wani littafi da ya gabata ba ba zai taɓa zama musulmi ba sannan ka yadda da alkur'ani shi ɗin nan gaskiya ne abin da ke cikin shi gaskiya ne kuma ya zo ya shafe duk wani littafi ya shafe duk wata shari'a an fahimci wannan da kyau ko to bayan haka kuma sai ka yadda da cewa har duniya ta tashi alkur'ani littafi ne da ya dace da kowane zamani kuma ya cancanta a aiki da shi a kowane lokaci a kowane gari ga kowaɗanne irin mutane farare ne ko jajaye baƙaƙe ne ko kwarra kowaɗanne irin mutane ne ya qur'ani yayi daidai da su mun fahimci wannan ko saboda haka alkur'ani shine littafin Allah wanda yake kadai za a yi aiki da shi har duniya ta tashi wannan shine abin da ake nufi da imani da littattafai da aka ce kai to abin takaici shine a kasashen mu kasashen Hausa din nan sai ka zo ka ga littafi ana talla wannan littafi ne kaji mutum ya ce attaura ce me za ka yi da ita karantawa ka karanta ka yi aiki ko ka ji kissa ko me duk abin da kake nema baki ɗaya alkur'ani ya zo da shi alkur'ani ya kasu uku dangane da harkoki na rayuwar addini da kuma ainihin rayuwar duniya ta mutum alkur'ani ya yi bayani akan tauhidi alqur'ani ya bayani akan shari'o'i halal da haram da makamantansu sa'an nan alqur'ani ya zo da kissoshi duk abin da kake nema na kissa in ya saba alqur'ani da hadisi sahihi ko menene tatsuniya ce mun gane wannan to dangane da imani da littafi wajibi ne ka yadda Allah ya saukarwa da annabi Isa injila amma bai halatta gare ka ka ɗaga Bible ka ce duk abin da ke cikin wannan kayi imani da shi ba in kai haka kuma kayi surkulle saboda Bible abubuwan cikin su abubuwan da ke cikin shi mafi yawancin su lalatattu ne abubuwa ne na son zuciya abubuwa ne na son rai waɗanda yake kiristoci an zo an yaudare su an yi musu magudi a cikin addininsu amma ba su sani ba duk irin ɓarnar da ka gani a cikin addinin kirista paul ne ya kawo musu wannan ainihin barna to amma ya za su su sani ba sa karatu ba sa bincike me suke yi waka duk inda ka samu kirista ya iya waƙoƙi ya iya waka mun gane wannan da kyau shi yasa za ka cewa in ka ɗauko ɗaya da ɗaya wajihu tashbih na ɗariƙoƙin nan na sufaye da addinin kirista da addinin yahudanci za a ga suna kamantakekeniya da juna ba a karatu a addinin ɗariƙa ba a karatu a addinin yahudanci haka addinin kiristanci paul ya zo da ba yahude ne ya ta kama kiristoci yana kashewa ya ta kama kiristoci yana kashewa ya yi ta musu ta'addanci ran nan da ya ga ya more ya yi ɓanna yadda ya kamata ya yi sai lallaɓo wurin barnabas da ya zo shikenan sai ce ya tuba ya je ya roƙa mai gafara wurin kiristoci kiristoci su yafe mai yanzu zai bi addinin annabi isa aka lallashe su suka yafe bayan sun yafe shi kenan sai paul ya zo paul bai a ka'ida ta ilimi sai a ce paul tabi'i ne kenan ga annabi isa tunda bai zama sahabi ba bayan allah ya ɗauki annabi isa ya zo shiga addinin kaga ya ga sahabban annabi isa kenan ya karɓi addini a hannunsu to ashe ya taho yin makirci ne ana tafiya a hankali a hankali har tafiya ta zo ta nisa ran nan sai Paul yau har ya zama waliyi shi yasa zaka ji suna cewa Saint Paul Saint ne shi ma wai waliyi ne ya zama waliyi to a cikin addinin kiristanci akwai aqida ta hululiya me aqidar hululiya ita ce aqidar da waɗannan yan dariƙa suke da ita mafi yawanci shine mutum ya ce Allah ya sauka a cikin shi ko Allah ya magana da shi su yan dariƙa da suke cewa haddasani rabbi haddasani kalbi an rabbi zuciyata ta bani labari ta ce daga ubangiji ta samo duk suka zali wannan aqidar suke da ita shi yasa an kana karanta ihya ulumuddin sai kai a hankalin ba haka ba sai kafarka ta zame sai ka ji ya ce haddasani rabbi haddasani kalbi an rabbi zuciyata ta bani hadisi ta ce ta karbo daga ubangiji na sai ka ji wata shari'a sabuwa kar wadda ta shafe ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mun fahimci wannan da kyau ko to da Paul ya zo diye musu wannan banna din ran nan sai ya ce to ubangiji ya sauka a cikin shi ubangiji ya magana da shi a daren jiya ya ce mai ya tashi ya rubuta ainihin littafin annabi isa shine injila bayan da can an kone littafin barnabas ya rubuta nashi wannan ya rubuta duk sun rubuta sai ya zo sai ya rubuta nashi da ya rubuta gaba ɗaya sai aka ga ya zo da wani irin abu baki ɗaya wanda ya saɓawa kwata-kwatan abin da annabi isa ya karantar yana da aboki constantine sarki ne na ƙasar cyprus ta yanzu shi wannan sarki ba ma guje ne a cikin aƙidar shi akwai ukuntar da allah cewa allah uku ne saboda haka da ya zo ya samu abota shi ba yahude ne kuma ya samu abota da roma guje mai ukuntar da allah sai wannan aƙidar ta harbe shi sai Allah ne ya gaya mishi ai Allah ba zai karya ba ko eh to amma kai zaka iya yi to amma ta inda kaga kiristoci haka suke kwakwalwar yadda ka san ta tumakai haka suka zauna da jayayya ta fara yawa sai aka ce to abin da baya a raba gardama to waye zai raba gardama sai suka sai ce sai dai a samu wani wanda ba kirista ba ba yahude ba don yahuda suna kisan kiristoci to ba za a samu kuma wanda yake ainihin kirista ba saboda me saboda kirista kuma ana tsoron kai ya san zuciya sai ce to ga wani sarki can ba ba yahude ba ne ba nasara ba kuma ma baki ɗaya ba a wannan yanki yake ba shi can addinin shi yake na maguzanci a je raba gaddama abokin shi kenan ka ga yadda kwangilar ta haɗu da tafiya ta tafiya aka je aka kai mishi waɗannan littafai ga wannan littafi ya saba wa duk waɗannan na almajiran annabi isa sai ya ce to abin da za a yi shine za a kife su da daddare a kwangiri idan gari ya waye wanda aka gani a saman kwangirin hayaki yana tashi to shine Allah ya da shi sauran duk sai a kone su kun yarda sai suka ce sun yarda shikenan sai aka tattara dukkan bible din gaba ɗaya sai aka zuba a karkashin kwangiri gari ya waye sai aka gana Paul a sama wanda ya ukuntar da Allah din yace Allah uku ne hayaki na tashi shikenan sai aka kama sauran duk sai aka kona ka ce kirista na addini daidai ku ji tarihin yadda aka yi compiling din bible din fa to haka wannan tafiyar ta taho kiristoci a takaice zamani zuwa zamani a zo a canza kaza zamani zuwa zamani a zo a canza kaza zamani zuwa zamani a zo a canza kaza har Allah ya kawo King James na kasar Ingila King James na kasar Ingila lokacin da ya zo sai ya shawarar a tara mishi fastoci na kasar Ingila baki daya su zo su rubuta mishi Bible mafi inganci sai suka haɗu suka yi tankaɗe da rairaya suka tace sai suka rubuta wannan shine King James version zaka gan shi yanzu King James version wannan King James version an fassara shi da larabci da turanci da hausa an fassara shi a yarurrukan duniya dubu ɗari da goma sha ɗaya yarurrukan duniya aka fassara King James version wannan King James version ɗin yana karo da sauran Bible duk da suka wuce saboda ana ganin sauran bible da suka wuce akwai abubuwa a ciki na rashin ladabi ga Allah da kuma annabi Isa din to wai King James bashin an yi tankaɗe da rairaya ne a wajejen 1947 sai kiristoci sai suka zauna a America waɗannan manya-manyan fada da fastoci da manya-manyan su na duniya waɗannan ainihin Christian scholars sai suka zauna a ainihin wannan ƙasa ta America sai suka yi shawara suka ce this bible is too bad wannan bible banna cikin shi ta yi yawa ya ukuntar da Allah a wurare da dama akwai kurakurai na turanci akwai kurakurai na akida akwai kurakurai na kaza suka yi wa abin su na kadi da kansu yanzu sai suka bugo the new standard version wannan wai shine accepted all over the world wai shine karɓaɓɓe amma King James version da sauransu duk kirista wanda yake original to ya san wannan is totally bad is condemned to wanne za a ɗauka kenan sannan idan ka je ka ɗauki new testament wanda aka buga shekara goma da suka wuce da new testament da aka buga yanzu sai ga da bambanci duk sun cancanza abubuwa sannan dokar da take a cikin bible din both old and the new testament din baki ɗaya ba sa aiki da ita addinin kirista ya tsine wa duk matar da gashin ta kwaya ɗaya ya bayyana a waje mafi yawancin matan kiristoci yanzu me suke yi suna bayyana gashinsu suna ƙone gashinsu suna fito da shi sarari addinin kirista ya wajabta a ɗa namiji in janaba ta kama shi wankan janaba addinin kirista ya wajabta a ya mace in namiji ya sadu da ita ce wankan janaba in ba haka ba Allah ya ce ya tsine musu albarka suna yi ba sa yi me ya kawo ba sa yin karatu shi yasa in kuka zauna ba kwa karatu wallahi ba ɗariƙa ba sai kun zama kiristoci mun gane wannan duk abin da ya halakar da waɗannan 'yan ɗariƙa kenan ka kalle su da kyau ka gani ba abin da ya halaka su sai asali rashin ainihin karatu in kuma aka zo karatun ba a fahimtar shi saboda me saboda asbab wasu dalilai waɗanda suke hana fahimtar karatu dalilai da ke hana fahimtar karatu daga cikinsu ya zama baka san lugal arabiya ba duk wanda bai san larabci ba har abada ba shi ba fahimtar addinin musulunci yadda ya kamata sai dai makalewa wanda ya san addinin musulunci da larabci don Allah da kanshi ce qur'anan arabiyyan ghayra bi iwajin qur'ani ne balarabe tsura sai ce kuma ba a karkace ba larabci ne tantagariyar shi ake yi duk wanda bai san larabci ba duk abin da zai magana a cikin addinin musulunci sai an samu kuskure sai ka samu karatun ma sai an samu babu lexis and structures duk sa'an da ya zo girma da menene baki ɗaya fa ba zai sa ka iya karatu ba jama'a ka zo ka zauna kana in ina kana gyaran murya kana ɗaga kafaɗa da alkyabba duk wannan ba zai gyara karatunka ba sai ka je ka koya wannan na daga cikin abubuwan da suka sababa bid'a suka sababa aka kasa fahimta sannan kuma sai aljalu bi sunna ba a san sunna ba rashin sanin sunna ya kasu kashi biyu ba a san ilimi na mustalahil hadis ba duk wanda bai san ilimi na mustalahil hadis ba hadisan ƙarya da tatsuniyoyi zai kawo ya ta karanta mutane ana gyada kai ana kuka ba haka suka yi ta yi shekaru 60 30 100 da suka wuce suka yi ta cutar kakanninmu ba sai a zo kissa ce ga ta nan shafi guda duk tatsuniya ce sai a zo ana karanta a tsofaffi yayi naɗi a kan turmi yana zaune da kwagirin shi da buta azzalimi ne da shi da rabran fada duk addinin su ɗaya haka suka yi suka yi ta cuta iyayenmu da kakanninmu kuma wallahi sai Allah ya musu sakayya har suka kashe musu kwakwalwa yadda ko ka zo kana faɗar gaskiya kwata kwata suna ganin wai kai batacce ne a ce a wane mutum akwai karatu kan amma ai batacce ne a me yasa saboda an riga an lalata kwakwalwar tasu gaba ɗaya kwakwalwar tasu wa in yarau sabilar rushdi la yattakhidhuhu sabila wa in yarau sabilar ghayy yattakhidhuhu sabila ko sun ji shirya ba sa daukar ta cewa shirya ce bata suke dauka in sun ji bata nan ne suke cewa yanzu aka faɗi gaskiya an fahimci wannan da kyau to rashin sanin ilimi na musalal hadis yana daga cikin abubuwan da suke kawo bid'a a cikin addinin musulunci hadisai za a zo ana karantawa ga sunan an gaje su iyaye da kakanni ran azumin ku layyaku ku je ku nemi ilimi ko da a birnin sin kai aliyu ka samu takalmin karfe ka fara yawon neman ilimi sai ka goge shi waye zai iya goge takalmin karfe yaushe manzo Allah zai umarni da wannan mun gane wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki lokacin da ya halicci huruful hijaiya wai sai ya ce duk ku yi sujuda kowa sai ya sujuda sai alu sai ya ƙi sujuda sai ka ce to kai a tsaye za a baka har duniya ta tashi ko kuma sauran ku zauna wai shine ka ganshi a tsaye kam yaushe manzo Allah zai faɗi wannan ka gani sai da irin waɗannan tatsuniyoyin aka ta karanta iyayenmu da kakanninmu suna oh suna ta kuka wallahi Allah ya isa ba su da rai amma wallahi mu ne muku Allah ya isa kun cuce su duk inda kaga wata musiba da ta faru a ƙasar nan waɗannan malaman bid'a suka haddasa ta har kiristocin nan da suka zama kiristoci duk sakamakon aikin waɗannan malaman ne da sun karantar da addinin musulunci yadda manzon Allah ya zo da shi yadda dan fodiyo ya jaddada shi a ƙasar nan da da wahala a samu kirista a Najeriya ka duba ka gani da wahala a samu kirista a Nijar in ba yanzu daga baya bayan nan ba mun gane wannan ba su musulmin ma ba su karantar da su addini ba ina za su je su yi wa na waje talla na waje ran da ya ketaro da kanshi ba kiran shi aka yi ba babu abin da ka gani ba abin da ka ji kawai dai kaga bari ka shiga musuluncin nan ran da ka zo zaka musulunta sai ka bada goro sai ka bada kuɗi sai an dafa tuwo sai ka bada rago sai ka bada riguna waye ya ce ayi haka duk abin da kuka ci akan kuka baiwa mutum musulunci kun ci haramun ranar kiyama Allah sai ya kwaci wannan abu ko ya muku azaba madadin wannan zalunci kuma kun kange mutane daga shiga addinin Allah mutum zai haji addinin musulunci yana son shiga amma an kafa wasu ka'idoji sai ga ba zai iya shiga ba an gane wannan da kyau ko to wannan a takaice abin da ya shafi jahilta sunna kenan sai kuma rashin sanin matsayin sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin shari'ar musulunci rashin sanin mecece sunna din me matsayinta wani irin mukami take da shi zai sa ko an kawo maka an ce Allah ya ce annabi ya ce za ka yi watsi da wannan magana sai ka ɗauki ra'ayin shehunka ko ra'ayin malaminka ko makamancin haka amma an ka san me matsayin sunna din babu yadda za a yi ka fifita maganar wani kowane ne shi akan maganar annabi sallallahu alaihi wasallama abdullahi dan umar da yake ya san darajar annabi sallallahu alaihi wasallama ya san matsayin sunnar shi da ya tashi yana karanto hadisi hadisi ne yana nan imamu ahmad da bukhari da muslim suka ruwaito shi annabi ya ce la tamna'u ima allahi masajidallahi wal yakhrujna tafilat mata bayan allah in za su masallaci dakin allah kar ku hana su sai dai su fita babu ado babu turare a jikinsu su yi shiga irin ta shari'a ibnu umar ya karanto wannan hadisi sai dan shi ya bude baki ya ce wallahi inna lanamna'ahunna wallahi mu sai mun hana su sai da abdullahi dan umar ya ce Allah ya tsine ma albarka Allah ya tsine ma albarka Allah ya tsine ma albarka riwayar ahmad ita ta bayyana wannan sai da ya tsine mai albarka sau uku sannan ya ce na rantse da Allah har mutu na daina magana da kai har ya mutu ya daina magana da shi wannan sunna kwaya ɗaya ya raddi fa ina yanzu waɗanda suke raddin dukkan sunnar da ta zo sai sun yi raddinta in za a ɗauko salafiya irin ta sai abdullahi ibn umar mutane nawa ne ba za a yi magana da su ba mutum nawa ne ba za a bi su sallah ba a suna ahalin sunna din da suke da'awa amma ana lallabawa ne a hankali har yadda yake mutane za su iya fahimta inda masa gaba in ba dan haka ba dan me wannan dan shi ne na cikin shi ba dan goyo ba ba dan wan shi ba ba dan kanin shi ba jinin shi ne halal malak dan shi mai suna bilal yayi raddin wannan sunna yace har abada na daina magana da kai riwaya ta ce har ya mutu baya magana da shi kuma dan shi ne kuma sahabin annabi ne shi kuma tabi'i ne jikan umar wannan kuma dan umar kenan imamu ahmad ya ruwaito hadisi sahabin annabi ya ga wani dan wanshi yana daukan tsakuwa yana basusa da ita yana harba ta tsakanin yatsun shi haka sai ce kai ka daina manzon Allah ya hana sai ce to can sai sake dauka sai yayi yace in ce manzon Allah ya hana ka sake yace wallahi na daina magana da kai shikenan suka daina magana har suka mutu to amma yanzu mutum zai fito ya fada da sunna tan tagariyar fada fa ya bayyana fadan shi karara qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukfi suduruhum akbar ya bayyana kiyayyar shi karar ga sunna kiyayyar da ke zuci kuma tafi wadda ya bayyana fa wadda wadda ya bayyana a baka fa ta ita kanta ta isa amma ta zucin tafi haka amma sai a ce to babu komai a ci gaba da bin shi sallah Allah ya sa ya fahimta Allah ya sa a gamin mun fahimci wannan abin da fa aka ce kenan sai a ce an zafafa ina ran da aka ce ka aiwa wannan da ya haka ka ai mishi magana aka ce a ci gaba da bin shi sallah aka ce an zafafa an tsananta an tsaurara an cika kaza an an raba kan mutane ina ranar da aka fito aka ce to tun da ya raddin sunnan manzon Allah kada a sake magana da shi ran nan kuma me za a ce an kashe mun fahimci wannan da kyau wannan kaɗan cikin abubuwan da suke sabbaba ake kasa fahimtar karatu kenan to haka al'amari ya faru ga kiristoci haka al'amari ya zo ya faru ga waɗannan 'yan ɗariƙa babu masallacin da zaka je kwata-kwata na 'yan ɗariƙa ka samu ana karanta littafan ɗariƙa babu ahalari ishmawi iziya da risala da askari da muktasar da mudawwana da muwatta da bulugul maram duk waɗannan ba altafan ɗariƙa bane ba altafan ƴan ɗariƙa bane altafan addinin musulunci ne su za ka samu suna karantawa sai mutum ya sharɓo ɓannan shi a can waje sai an ce duk wanda ya wannan ɓanna ya zama kafiri sai ya faɗo cikin musulunci ya ce kun ji ina karatun muwaɗa an kafirta ni kun ji ina la ilaha illallah an kafirta ni a can waje ya ƙetara ƙasar waje na musulunci ya ɓannar sannan da ya ji an ce wanda ya haka kafiri ne sannan sai ya tsalle sai ya dawo ya ce kun ji fa wai sannan ne ya tuna da musuluncin an fahimci wannan ko jama'a to wannan abin da ya shafi imani da littafai kenan shi yasa bible wannan da yake ciki su da kansu jarida ta fito daga ƙasar ingila ko america ɗayan waɗannan ƙasashe suka ce 50,000 euros in the Bible suka ce kurakurai dubu hamsin a cikin Bible sai suka yi amfani da ero ba mystic ba kamar bahaushe ya ce kai wannan abu ya munana ɗanyen aiki barna ɗanyen aiki guda dubu hamsin a cikin Bible su da kansu suka bayyana a jarida muna nan da photocopy na jarida din sannan Ahmad Didat ya zo ya littafi shi ma ya bayani akan waɗannan 50,000 euros in the Bible to duk da haka suke bauta kuma ba a buɗewa ana karanta musu sai dai a buɗe musu wurin kissa da falala haka duk sanda kaga shehun ɗariƙa a buɗe wani jawahirul ma'ani to wani abu zai abin nan wani abu zai nuna mai ya ce gashi wanda ya ce la ilaha illallah Allah zai kera mai wani tsuntsu a aljanna wannan tsuntsu yana da baki guda dubu saba'in kowane tsuntsu zai mishi la ilaha illallah sau dubu dubu sau dubu abin da ba a karanta mishi kenan duk abin da suke karanta musu kenan mun gane wannan da kyau ko amma za a buɗe a karanta musu min almahadi ila alhadi min aljildati ila aljilda ba a yi to rashin sanin waɗannan al'amuran duk sai jawo aka fada cikin wannan kurakuran Allah ya kiyaye dan haka ibnu taymiya a cikin majmu'ul fatawa yace bai halatta ka daba ga bible ka ce duk abin da ke cikin nan na yadda da shi ba bai halatta kuma ka daga ka ce duk abin da ke cikin nan ƙarya bane sai ka ce na yadda da abin da Allah ya sauka da annabi Isa mun fahimta ladabin da ake kenan sannan mataki ko abu na hudu ko rukuni na hudu dangane da imani din nan da aka ce shine imani da manzannin Allah dukkan su baki ɗaya ka yadda da su la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun duk abin da Allah ya faɗi mun yarda duk manzannin Allah dinnan mun yarda da su wa ya san yawan su Allah kaɗai ya san yawan su sai anna alqaida alqur'aniyya taqulu minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqasus alayka akwai annabawan da an baiwa annabi labari akwai wanda ba a baiwa annabi labari ba shi yasa Allah kaɗai ya san yawan annabawa Allah kaɗai ya san yawan manzanni mun gano wannan to dole ka yarda da su idan kana musulmi ka ware annabi ɗaya ka kafirce mishi ko ka yadda da annabi Muhammad ƙarya kake ba ka yadda da shi ba dan lazumin ka yadda da annabi shine ka yadda da dukkan annabawa to yahudawa ba su yadda da kowanne annabi ba sai annabi Musa kiristoci sun yadda da annabi Musa da sauran annabawa amma ba su yadda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba to mu mun yadda da dukkanin annabawa mun yadda da annabi isa mun yadda da annabi musa mun yadda da ibrahim da zakariya da idris da adam da nuhu duk annabawan allah baki ɗaya mun yadda da su dan allah da mu da kiristawa zai kira wani ya zo ya imani kenan mu ne za mu kirayi kiristoci mu ce ku zo ku yi imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda laifin me aka yi muku manzan da kuka yadda da shi mun yadda da shi manzan da kuke bi mun yadda da shi littafin da allah ya sauko da manzan ku mun yadda da shi ka'ida ce ma a cikin addinin mu na musulunci duk wanda ya zagi annabi isa ko ya tuba sai an kashe shi duk wanda ya zagi bible wanda ya zagi ainihin injila ko ya tuba sai an kashe shi to dan Allah me addinin musulunci bai waɗanda ke bin addinin kirista ba to su kuma menene suka yi addinin kirista musulunci dangane da ainihin girmamawa babu abin da suka yi sai jafa'i fastocin ku cutar ku suke yi ranar lahadi ba sa buɗe muku bible a yi karatu sai dai a yi waƙoƙi matan zumunta su yi rawa gaban fasto sannan a yi addu'a sannan a ce za a yaƙi musulmi a tara gudunmawa a sai bindigogi haka addinin kirista yake haka annabi isa yayi annabi isa an biyo shi za a kashe shi yana zaune a cikin ɗaki yana ji ina almajiran shi ina mabiyan shi ya ce a je a tada hankali mana ya ce a'a wane ne zai fita a kashe shi a madadina ranar kiyama mu zauna aljanna tare aka samu mutum ɗaya fita shi kuma Allah ya ɗauke shi ta saman ɗaki annabi isa yana son tashin hankali kenan waɗannan yahudawa ne suka zo za su kashe shi ya ce a fita a kashe su mana to dan menene sai ku je coci sai a ce ku tara kuɗi za ku sai bindigogi me za a yi wai za a kashe musulmi me musulmi suka yi muku mun fahimci wannan da kyau to shi yasa dama Allah madaukakin sarki yake cewa idan ku ba ku kiyaye waɗannan dokoki na Allah ba su sa je su kiyaye kuma su faɗo muku ba Allah ya ce kowa ya mallaki makami ba musulmi ba su yi ba su sun mallaka mun fahimci wannan da kyau to shi yasa menene aka yi kiristoci su zo su zagi annabi Muhammadu su wulakanta alqur'ani to ka'ida dai ta faro daga Kano cibiyar musulunci ko duk wanda ya zagi alqur'ani daga yanzu datse wuyan shi za a yi ba za mu saurari dokar gwamnatin tarayya ba ba za mu saurari dokar jiha ba ba ruwanmu da dokar dagaci ba ruwanmu da dokar mai anguwa ba ruwanmu da dokar duk wani wanda yake sarauta a ƙasar nan kowane ne shi sannan duk wani malami fajiri fasiki malam fada babu ruwanmu da dokar shi dokar Allah kawai duk wanda ya zagi annabi ko ya zagi alkur'ani za a je a ciro kan shi ka'ida kenan insha Allah ta'ala mun fahimci wannan da kyau saboda haka duk kiristan da zai buɗe baki ya zagi annabi to ya san da sanin shi duk kiristan da zai wulakanta alkur'ani ya san da sanin shi duk izgilancin da zai wa addinin musulunci to ya san da sanin shi musulmi ba sa sauraron dokar kowa sai ta Allah Allah ya shar'anta mana kuma duk wanda ya zage shi ko ya zage alkur'ani ko ya zage annabi ko wani annabi a kashe shi kuma gwamnatin ƙasar nan in ba dan munafuka ba ce algunguma menene ya menene ya damu gwamnati ta kafa doka mana in tana son zaman lafiya akan cewa daga yau duk wanda ya zagi addinin wani za a kashe shi mu musulmi mun yadda daga yau duk wanda ya zagi addinin wani a kama shi a kashe shi duk wanda ya zagi annabin wani a kama shi a kashe shi duk wanda ya zagi littafin da Allah ya saukar wani a kama shi a kashe shi mun yadda da wannan dan menene gwamnati ba za ta kafa wannan dokar ba ta amma al'amarin sai zama zalunci ake musulmin da ke cikin gwamnatin ba wa wakilta kansu suke ba suna wakilta ainihin arna ne a wurin in taro aka zo aka ce kaza kaza game da musulunci sai ce to karfa kuma ta ba mu kadai muke zaune a kasan nan ba kaji shine wakilin su kenan saboda haka musulmi kowa ya mallaki makami duk wanda ya ce mana kule za mu ce mushi cas kuma sai an yaƙe shi ka'ida kenan mu musulunci bai ce mu toni faɗa ba amma duk wanda ya tone mu to wallahi zai ga aiki da cikawa ai an tsagule mu a kafancan ai ai duk wani coci da ya kwana a zaria kashi casa'in da tara bisa ɗari sai da aka rushe su duk wani hotel sai da aka gama da shi to wallahi nan gaba matsalar ta fi karfin coci da hotel rai da rai ne kawai za a yi wallahi ƙa'ida kenan kawai insha Allah subhanahu wa ta'ala don haka dukkan manzanni dole sai kai imani da su sannan sai imani da ranar lahira wajibi ne kai imani da ranar lahira mun gane wannan ko me ma'anar imani da ranar lahira ka yadda cewa ranar lahira din nan tana nan zuwa amma babu wanda ya santa duk wanda ya ce ranar kaza ga watan kaza za a yi tashin alkiyama kowane ne shi shine makaryaci to sai aka samu 1980s din nan sai aka samu wani farto ya cika tumbin shi da giya kawai a America sai ce ranar kaza ga watan kaza za a yi tashin duniya musulmi har anguwan nan har anguwan nan musulmi suna jiran wai wannan ranar da ta zo daidai karfe uku din nan kowa ya shirya mai biyan bashi ya biya mai neman a yafe mai ya nemi a yafe mai wai za a yi tashin duniya ko shehu ne na musulunci ya faɗi malami a musulunci ya faɗi wannan magana sunan shi kafiri zindiki ina kuma ga wanda yake fasto ne ya zo ya ce ranar kaza za a yi tashin alkiyama kawai shi kenan wai sai mutane wai su girgiza maganar banza jama'a Allah ya kiyaye to imani da ranar lahira kenan kar ka ɗauki aƙida irin ta kafirai cewa to wa kad khalaqal qurun min qabli mutane duk sun wuce da can ba a tashe su ba ba a yi tashin duniya ba sai aka yi yanzu za a fara karkai wannan wani kafir ya ɗauko busasshen ƙashi ya zo ya jefar da shi gaban annabi ya ce man yuhyil izama wa hiya ramin yanzu wannan ƙashi da ya bushe haka waye zai tayar da shi kasan annabi Allah ne yake rama mishi Allah yake raddin da kanshi sai sai ya ce kul yuhyi allazi ansha'aha awwala marra Allah madaukakin sarki wanda ya kago halittar wannan ainihin kashi din tun farko shine zai mayar da wannan ainihin kashi ya komo yadda yake wa huwa bi kulli shay'in wa huwa bi kulli khalqin alim Allah masani ne akan kowace halitta ma'ana halittar farko ba ta mai wuya ba sai riborin maimaita abu ai ba zai wahala ba to na shida shine imani da kaddara ka yadda cewa kaddara ta alheri ka samu kuɗi ko ka samu ilimi ko ka samu sarauta ko ka samu wani mukami ka ɗauka cewa Allah ne baka wannan ba addu'ar malaminka ba ba sadakar da kake yi ba ba wayanka ba ba iliminka ba ba wani abu ba kar ka ɗauki aƙida irin ta ƙaruna ta ce inna ma utituhu ala ilmin indi ai an bani wannan ne saboda wani ilimi da nake da shi ko kuma ni na san dama Allah zai bani saboda Allah ya san na cancanta kar ka dau aqida irin wannan a'a Allah ne ya baka wannan in ma malam yayi addu'a in ma wane yayi addu'a addu'ar malam ta yi daidai da abin da Allah ya kaddara ne amma Allah baya rushe kaddarar shi saboda addu'ar mai addu'a an fahimci wannan da kyau to haka duk abin da ya same ka na sharri kar ka dauka cewa wane ne duk abin da ya same ka wa an yi maka asiri ka ɗauka cewa Allah ne ya yadda da Allah bai yadda ba ai asiri ba zai kama ka ba saboda Allah ya ce wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa bi iznillah yan yan sihiri yan rufa'ido macuta yan damfara duk ba za su iya komai ba sai da me sai da izinin Allah mun gane wannan ko to dole ka yadda da wannan duk abin da ya same ka mai daɗi ne ko mara daɗi ne ko menene ka ɗauka daga Allah wannan in ka samu wannan abubuwa a cikin zuciyarka guda shida bayan waɗancan guda biyar waɗancan guda biyar sanda ka same su ka zama abin da ake kira musulmi waɗannan guda shida sanda ka same su ka zama abin da ake kira mu'mini mun gane wannan ka taka mataki na biyu na musulunci sai mataki na uku na musulunci shine al-ihsan kyautata ibada ga Allah waɗannan abubuwan duk da aka ce ka yi su baki ɗaya guda goma sha ɗaya ɗin nan musulunci na da biyar imani na da shida sha ɗaya kenan ko to sai ka kawo wannan dinnan shine ihsani ya zama kana kyautatawa me kyautatawa kana yin su dan Allah kamar Allah yana ganin ka don in baka ganin shi shi yana ganin ka sannan kuma yadda Allah ya ce to ka taka makami na ihsani kenan ka zama cikin almuhsinina sai a ce inna Allah yuhibbul muhsinina to ka kai tsororuwa kenan a addinin musulunci mun gane wannan da kyau wanda ya hada waɗannan rukunai goma sha biyu a cikin zuciyar shi shine musulmi shine mumini shine muhsini bai halatta gare ka ka kafirtar da shi ba bai halatta gare ka ka fasikantar da shi ba sai in yayi wasu abubuwa waɗanda za su hukuntar da cewa shi wannan mutum ya zama kafiri ko ya zama fasiki amma in ba haka ba duk sa'an da ka kafirta shi yana nan a musulmi mumini muhsini wannan kalma ta kafirci za ta dawo kanka mun gane wannan shi yasa duk sanda zaka ce wani kafiri ne mai aqida kaza kafiri ne mai aqida kaza zindiki ne mai aqida kaza munafiki ne ya zama kana kafirtawa ne ko kana zindikantarwa ne ko fasikantarwa a bisa yadda Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka ainihin kafirtar ko suka fasikantar ko suka zindikantar ba da son zuciyarka ba saboda wani kawai kana kin shi ya ki shiga cikin kungiyarka ko ya ki shiga cikin ɗalibanka ko ya ki mara maka baya ko ya ki shigo taron ka taron ka ya ƙara yawa sai ka ce ya zama kafiri ya zama fasiki duk sanda kai haka ka hallaka saboda ka bi son zuciya Allah ya ce afara aita manitta ba'a ilaha afara aita manitta kaza ilahahu hawahu yanzu nan baka ga wanda ya ɗauki son zuciyar shi ya zama shi yake bautawa ba wa aballahu Allahu ala ilmin Allah ya batar da shi a bisa ilimi ga shi yasa aka ce son zuciya yana turmushe ilimi shi yasa karkai mamaki dan malami ya bata saboda ne da a ce ilimi yana turmushe son zuciya sai ai mamaki to amma son zuciya takan turmushe ilimi abin da ke turmushe son zuciya shine tsoron Allah tsoron Allah kuma ai daban ilimi daban mun gane wannan ko da yake Allah madaukakin sarki yana cewa inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama malamai ne kawai suke jin tsoron Allah to suwa malamai ma'ana waɗanda suka san Allah ɗin amma dan ka san ilimi haka abin da ake kira ilimi na ɗabi'ar ɗan adam wannan ba zai sa ka son zuciya yake aiki a kanka ba amma an ka zama muttaki mai tsoron Allah babu yadda son zuciya zai zai biyo maka mun gane wannan da kyau ko to bayan ka yi waɗannan al'amura ka zama musulmi ka zama mumini to duk ran da aka samu na ƙasa akan wannan abu sai a gwada shi da magwazai na musulunci in ya kai ka zama fasiki sai ka zama in ya kai ka zama munafiki sai ka zama in ya kai ka zama wanda yake kafiri sai ka zama mun gane wannan to idan aka ɗauko musuluncinka aka gwada shi a bisa ƙa'idoji na musulunci sai a ga cewa musuluncinka ɗayan abubuwa guda goma zai iya warware maka shi su ne waɗannan abubuwan da ake kira na waƙidul islam yanzu su ne za mu bayani a kansu insha Allah ta'ala in lokaci ya ƙure gobe sai mu zo sai mu ƙarasa bayani da sharhi a kansu ilam ayyuhal akhul muslim ya kai ɗan uwa musulmi ka sani أن الله سبحانه أوجب على جميع العباد الدخول في الإسلام والتمسك به والحذر مما يخالفه Allah maɗaukakin sarki ya wajabta wa duk wani bawa daga cikin bayan Allah baki ɗaya cewa wajibi ne bayan Allah su shiga addinin musulunci kuma wajibi ne musulmi su riko da musulunci ɗin sa'an nan duk abin da ya saba musulunci wajibi ne mutane su rinka taka tsantsan da wannan abu wajibi ne su rinka a hankali da shi saboda me saboda kada ya zo ya wabce musu ainihin imaninsu mun gane wannan bayan haka sai malam ya ce wa ba asa nabiyahu muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lidda'awati ila zalika sannan Allah madaukakin sarki ya aiko annabin shi muhammad sallallahu alaihi wa sallama dan ya kirayi mutane su zo su shiga musulunci su zo su riko da addinin musulunci manzon Allah ya tsoratar ya gargadi mutane akan duk abin da ainihin wato zai tunkuɗe musu musuluncinsu su dan haka wajibi ne sai ka kula da waɗannan abubuwa wa akhbara azza wa jalla anna man ittaba'ahu faqad ihtada Allah ya bada labarin cewa duk wanda ya bi annabi ya shiryu wa man a'rada anhu faqad bal wanda duk ya kauda kai ya bijire wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan mutun ya bata wa hazzara fi ayatin kathiratin min asbabir ridda wa sa'iri anwa'u shirki wa sa'iri anwa'i shirki wal kufri sa'annan a cikin ayoyi masu yawa Allah maɗaukakin sarki ya bayyana sabubban da ba su sa musulmi ya zama ya yi ridda ya bar addinin musulunci da Allah ya bayyana sauran nau'uka na shirka baki ɗaya duk abin da ya shafi shirka babu abu mafi muni a wurin Allah irin shirka duk sanda tufafi ya fi komai haske ya fi sauran ɗaukar datti tauhidi ya fi komai haske a cikin ainihin rayuwar musulmi shirka ta fi komai baki don haka ko ɗan yaya nan da nan za ga cewa ainihin bakin shirka din nan yana neman wannan ainihin haske na tauhidi ya bata shi dan haka sai kai a hankali to Allah ya bayanin dukkan shirka da nau'o'inta a cikin alkur'ani haka duk kafirci Allah ya bayani akai kafircin kiristoci kafircin yahudawa kafircin duk wani irin addini wanda ya gabata Allah ya bayyana shirkan mushrikai na da da na yanzu da na ƙureshawa da shirkar da ake a garinku da garinmu da ƙasar makka da madina da shirkar da ake a dukkan ɓangarorin duniya sai da allah ya bayyana babu abin da allah ya rage a cikin alkur'ani saboda qur'ani yana cewa ma farratna fil kitabi min shay babu abin da muka ƙetare sai da muka bayyana shi a cikin wannan littafi da aka sauka wa ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa zakara al ulama rahimahumullah fi babi hukmil murtad sa'annan malaman musulunci Allah maɗaukakin sarki ya ji kansu sun yi bayani a cikin littattafansu a cikin babuka da ke bayani a kan hukuncin wanda ya ridda suka ce annal muslima ka sani da cewa shi musulmi qad yartaddu an dinihi bi anwa'in kasiratin min an-nawaqid allati tuhillu damahu wa malahu musulmi zai iya yin ridda ya bar addinin shi da nau'uka masu yawa waɗanda suke warware musuluncin shi waɗanda bayan sun warware musuluncin shi kuma za su halartar da jinin shi duk wanda ya yarda ya halatta a sa bindiga a harbe shi ko a sa takobi a ɗauke kanshi jinin shi ya halatta kenan wa malahu ya halatta dukiyar shi a ɗauki dukiyar shi a saka a baitul malin musulmi su more a yi musu aiki su ji daɗi da ita ya halatta farjin matan shi a kama su aure da zarar an kama mutum akan ya yarda auren da ke tsakanin shi da matar shi fa kenan ya ɓaci daga wannan lokaci matar shi ta fita daga cikin igiyar auren shi ta zama kuyanga ta musulmai da zaran ta istibra'i da jini ɗaya shikenan wanda rabo ya faɗa kan shi aka bashi ita zai iya saduwa da ita a wannan lokaci don Allah jama'a abin duk da ya halatta jinin mutum abin duk da ya halatta dukiyar mutum abin duk da ya halatta farjin matar wani don Allah wannan karamin abu ne to don Allah shirka karamin aba ce to sai mu tsaya muna sakaci da ita dan me ba ma bincike akan ta dan me ba za mu bayyana ta a kasashen mu mu ma mu samu haske ba sai mu bar kasashen mu kasashen yammacin duniya ga bakar fata ga bakar zuciya ga bakar aƙida rana tana ƙara bugun mu gashi na ƙara baki yana ƙara dukunkunewa fata tana ƙara ainihin duhu sannan a ranar alkiyama kuma a wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil azab wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun duk abubuwan da ake yi fa gaba ɗaya Allah yana sanar da su jama'a wallahi ba karamin sharri bane ya zama ba ma bayyana mutane abin da ya shafi shirka da bid'a da munafunci da zindikanci kuma shirka din gaba ɗayan fannoninta kuma abin da ya shafi tauhidi gaba ɗayan fannonin shi bid'a gaba ɗayan fannoninta sunna gaba ɗayan fannoni dole ne sai an bayyana wa mutane saboda alkawari Allah ya ɗauka da malamai da annabawa yace latubayyinunnahu latubayyinunnahu lin-nasi wala taktumunahu za fa ku bayyana wa mutane babu ɓoyewa kun yadda mun yadda kun yadda mun yadda kada a saba duk baki ɗaya wanda Allah ya kaddara zai zama annabi ko zai zama malami tun a lokacin da Allah ya halicci annabi Adamu sai da wannan yarjejeniyar da shi ko ka manta ko ka tuna ko kana sana ko baka sani ba Allah ya bada labarin haka dan me za a zo ya boye gaskiya matsafa yan sihiri masu rufa ido masu batar da mutane kowa ya zo ya baje hajar shi amma ku ce ba za a baje hajar manzon Allah ba kuma ku ce kuna ƙaunar manzon Allah wallahi ƙarya ne don law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u kuma Allah yace qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim gafara kuke so kuna son Allah ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah yana da gafara wadda zai dan shi kadai ya isa to dan menene za a zo a ce abin da ya shafi shirka ba za a bayyana mutane ba sai mu bar mutanen kasashen mu a cikin duhu jama'a duk bangarorin duniya mutanen kasar India, Pakistan, Bangladesh, kasashen Oman, Syria, Yarabawa da sauransu duk sun fassara littattafai sun bayyana mutanen su da harsunan su amma mu sai zama sai littattafan tatsuniya sai littattafan soyayya sai dare dubu da ɗaya sai littattafan sana'o'in hausawa sai littattafan wasan yara duk waɗannan ne kawai za a bayyana mana dan Allah ba abin kunya aka yi ba tun yaushe ba haushe karɓi musulunci amma a ce wai sai yanzu ne ake fassara sahihul bukhari da hausa wai yanzu ake fassara har yanzu ma ba a gama ba malaman da suke suna nan sun haɗa kai su ne manzon Allah hidima a Kano ana fassara sahihul bukhari cikin hausa mu wadda an fassara ta amma har yanzu kitsa ce guda ta fito ina ba kwa kaunar maliku ne ko ƙarya ne dama mazhabancin muwaɗa ta imam malik an fassara ta duk wanda yake ba maliki original yana da kuɗi ya zo mu za mu jagoranci aje a buga ta tana nan sai kita aka bugo ta haka ita ma kamar photo start bata bugu da kyau ba sai an tashi sai a ce mu ne malikawa mu ne masu kaunan maliku ƙarya kawai mun gane wannan da kyau a ce sai a wannan ƙarni sannan alƙur'ani ya samu aka fassara shi da hausa jama'a ba a yi abin kunya ba da an tashi sai a ce mu ne musulmi mu ne ummul qura a musulunci ummul halaki dai Allah ya kiyaye saboda haka duk abin da zai halatta ka kalli ran dan adam fa kisan kai dan gidan annabi adamu yayi sai da Allah ya ladabtar da shi saboda zubar da jini da yi mala'iku dangane da lokacin da Allah ya ce zai halicci annabi adamu me suka yi saurin kawo uzuri ya ubangiji ka zo ka halarci wanda ka halatta wanda zai ka halicci wanda zai zubar da jini a bayan ƙasa wanda zai yi kaza yayi kaza yayi kaza suka lissafa duk munanan abubuwa baki ɗaya mun gane wannan da kyau ko saboda haka abin da yake daidai shine wajibi ne sai mun bayyana mutanen ƙasar mu abin da ya shafi ainihin tauhidi abin da ya shafi shirka abin da ya shafi sunna abin da ya shafi bid'a mala'iku da kansu suka ga girman zubar da jini dinnan suka ce ka halicci wanda zai zubar da jini a bayan ƙasa jini zubar da jini haka ranar da annabi ya hutuba arafa me ce ya ce yau wace rana ce suka shiru suka ce sai da muka tsammaci manzan Allah zai kira ta da wata rana ya ce ba yau ne ranar arafa ba muka ce eh ai ba yau ne ranar arafa ko ranar arafa ko ranar sallah asalin abin ya asalin abin ya kuɓe min wani gari muke ciki suka ce sai muka yi shiru sai da muka tsammaci zai canza garin suna sai ce ba makka muke ciki ba suka ce eh a wani wata suka yi shiru suka ce sai da muka tsammaci zai kira watan da wani suna ba nashi ba sai ce ba watan Allah bane wannan watan Zulhijja suka ce eh yace to ku sani kamar yadda wannan ranar ta yau take da alfarma take da daraja wannan garin yake da daraja wannan ainihin wato watan yake da daraja to haka jininku da dukiyarku suke haramun ku taɓa su ga junanku to amma kaga duk da wannan gargaɗi shari'ar musulunci ta zo ta halattar da a kashe mutum dukiyar shi halal ne farjin mata shi halal ne ya kamata ka binciki wannan abu me yasa to sai a ce maka wannan abu shine rashin tauhidi shirka ce ta jawo haka to shirka karama a bace jama'a saboda haka malaman makaranta da ke karantar da yara da malaman da ke karantar da mata da malaman da ke karantar da maza abu mafi girma a wurinku da za ku yi jama'a bayani shine tauhidi da shirka bid'a sunna nifaka zindikanci imani dan wannan shine in ka je in ya haye to duk abin da zai biyo baya yana da sauki in aka samu dameji a wannan ba za a binciki sauran ba kamar yadda a wajen ibadat in aka samu sallah ta gyaru shikenan komai ya gyaru aka samu sallah ta ɓaci komai ya ɓaci mun fahimci wannan da kyau ko har masu wa'azozi duk a a baiwa matsala aqida muhimmanci tafi rashin karantar da aqida ta salaf aqida salafiyya aqida ahlus sunna wal jamaa shi ya jawo shi a ta samu wurin zama a Najeriya sai aka tare ana karantar da risala tare da cewa da a ce ana fahimtar karatun da ke risalan nan fa wannan shimfiɗan nan ta risala wannan aqida ta salaf ta ibnu abi zaid al-qirawani wallahi da ana fahimtar ta da wahala ka karbi shi'a in ka fahimci wannan dan duk abin da ya shafi haƙƙin Allah da na manzon Allah da na sahabbai ai ya bayyana gwargwado yadda zai iya yace muna son sahabban manzon Allah muna girmama su ba ma ku tsakai cikin al'amarin su muna kame baki game da duk abin da ya same su a wancan zamani bai faɗa haka ba dan me zaka zo kana zagin sayyidina Abubakar da Umar da Muawiya da Aisha da Hafsa yanzu dan me za a zo anewa Mughira ibn ibn Shu'ba qazafi dan menene za a zo a kafirtar da dukkan sahabbai a ce sai wasu kwaya uku dan me za a fasikantar da sahabbai dan me za a ce abubakar ya kwace kaza ya kwace kaza abubakar ya cuci aisha ya cuci fatima ya cuci aliyu sun yi kaza dan me za a yi haka ba a karantar da mutane akida ta salaf ba kullum mun ce muku ba a fahimta karatu a kasar nan sai a ce wai mu yaushe muka karatu har mun rena karatun da aka yi fahimtar ne da ba a yi in ba dan ba a fahimtar karatu ba ya aka yi duk waɗannan abubuwan da muke faɗi muna ɗauko su cikin alqur'ani ne da cikin sahihul bukhari da muslim da tirmidhi da abu dauda da nasa'i da ibnu majah da muwatta da masanid ba sababbin littafai muka zo da su ba babu wani littafi da muke karanta muku wanda ya zama sabo dukkan littafai ne na salaf wani ma in an saka karatun littafi na kakan shi yake jawowa ya zo a karanta dan me ba a karanta waɗannan littafan shekaru da suka wuce ba to dan Allah za a yi mamaki mutane sun bata abin da za a yi mamaki shine in ma ba a samu mutanen nan sun bata ba domin dukkan wasu lawazin da za su sa mutane su bata sun gama cika a kasan nan mun gane wannan da kyau kamar ɗaki ne a kulle ƙofar ɗakin gaba ɗaya duk inda ruwa zai malala ya fita waje a kulle sai a saki tiyo na famfo a cikin wannan ɗaki a kulle shi kawai ɗaki ginin ƙasa duk sharuɗar rushewa ba a gama cikawa ɗakin ba in aka zo bayan shekara ɗaya aka ga famfon nan yana zuba a ɗakin nan bai rushe ba ba za a yi mamaki ba to dukkan arkanu na balala an gama haɗa su a ƙasar nan da shirka da bid'a da kafirci da bid'a duk an gama haɗa su to in mutane ba su ɓata ba sai a yi mamaki ba to da suka bata din shi yasa yanzu ba a mamaki sai ake kokarin a ga cewa sun dawo kan hanya Allah ya shiryar da mu sai malam yace wannan duk bayani na waqidul islam da muke karantawa daga littafin al-aqidatu sahiha wa nawaqidul islam na al-sheikh allamatul jazira al-walidul kabir al-sheikh abdul aziz bin abdullah bin baz shi ma ya dauko ne daga cikin littattafan muhammad ibnu abdul wahhab dan ku ji Muhammad ibn Abdul Wahhab da ake kyamatar da mutane kun ji fa abubuwan da yake faɗi zaka zo kuma ka ji nawaqidul Islam din gaba ɗayan su sun zo ne a karkashin qala Allahu qala rasuluhu qala sahabatu laysa bitamwihi mun gane wannan cewa za a kaza kaza kaza sai a ce Allah ya ce annabi ya ce wai laifin da aka yi mutane kenan dan ba a ce wai qala shehu radiyallahu anhu ai kala shehu ta riga ta mutu wannan an yi kala al-imamu kala sheikh duk baki ɗaya waɗannan sun mutu don ba ilimi bane منين علمي العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه wannan shine ilimi Allah ya ce annabi ya ce ba laifi a ce sahabi ya ce kaza in bai saba wani annabi ba don annabi shine uwa uba baki ɗaya a cikin halitta sallallahu alaihi wa sallam yace to abubuwan da suke ainihin wato halattar da jinin mutum da dukiyar shi wa yakunu biha kharijan anil islam kuma in yi waɗannan abubuwa ya zama ya fita daga musulunci to waɗannan abubuwa duk malamai sun bayyana wa min akhbariha wa aksariha wuqu'an asharatu nawaqid yace abubuwan da ke sa mutum ya ridda suna da yawa amma waɗanda suka fi hadari suka fi yawan faruwa a cikin mutane to abubuwa ne guda goma sai kowa ya buɗe kunnen shi da kyau ya saurari waɗannan abubuwa guda goma waɗanda su suka fi haɗari su suka fi saurin faruwa kuma su ne waɗanda ke warware musuluncin mutum duk sa'an da rigarka take fes ta sha bula ta sha omo ta sha guga duk sa'an da ka hangi tazara tsakaninka da yaro yana wasan kwata yanzu nan zaka fara ɗaga mishi hannu kai kai hankali duk sanda kake musulunci waɗannan kamar yadda muka tsara din nan cewa musulunci yana da ainihin wato ka'idoji guda uku al-islamu al-imanu al-ihsan to ka ji tsoron waɗannan abubuwa guda goma kuma dan su ne makiyanka ko mawaƙi ne yace yace bid'a kishiyar sunna to shirka kishiyar tauhidi kenan Allah ya kiyaye to yace al yace nadhkuru halaka fima yali ala sabilil ijaz litahzara litahzarha yace ga su zamu gaya maka waɗannan abubuwa guda goma dan ka kiyaye su wa tuhazziru wa tuhazzira minha ghayraka kuma ka tsoratar da wani wanda ba kai ba kai ka kiyaye su kuma ka tsoratar kai wa'azi da su shi yasa muke gaya muku duk waɗannan abubuwa muna faɗi a yanzu Allah yana shaidawa mutane suna ji kasad na ɗauka ko nan da shekara ɗari Allah ya raya mu za a samu cewa ai an faɗa ai Allah ya bar duniyar nan za a samu cewa ai an faɗa ko muna ƙasa za ta yi an faɗa ba ku da uzuri shekara talatin da suka wuce me yiwa iyayenmu da kakanni suna da uzuri me yiwa tun da an ɓoye ba a gaya musu ba amma yanzu kai kana da uzuri in a cikin masallaci ake ta iyawa kace ai kai kaza an sa lasifika ta je har cikin kwakwalwarka ta biyu kana jin komai baki daya da harshen ka ake faɗi ba da turanci ba ba da larabci ba duk yaran da kake da shi yau akwai wanda zai bayyana maka addinin da manzon Allah ya zo da shi to me ya hana ka bi kana da uzuri baka da uzuri shine alamatul jazira yake cewa mun faɗa ne dan ka guje su kuma ka tsoratar da wasu raja'a salamati wal afiya saboda ana fatan a kubuta a kuma samu lafiya daga gare su don a samu kiyayuwa minha daga gare su ma tawbihatin qalila tuzkaru ba'daha sa'annan kuma bayan an faɗi waɗannan abubuwa guda goma masu warware musulunci za a faɗi wasu sharhi waɗanda za su ƙara bayyana waɗannan abubuwa dan su zama sun fito sarari gare ka dan haka Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu sauran bayanai akan waɗannan nawaqidul islam al-ashara